amma duk abin da ke girma nuna girman ibnu taymiya sai sun kambama wannan abun misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza sammaytumul walada muhammadan fa akrimuhu in kun haifa da kun sa mai suna muhammad to ku girmama shi wallahi ibnu taymiya da almajiransa su kadai suka ce wannan hadisin hadisin ƙarya ne saboda hadisin na nuna girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke nuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah Ibn Abbas ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu Ibn Taymiyyah da shi da shi da almajiransa kadai suka ce wannan hadisin ƙarya ne hadisin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga sai ya ga Allah ko wanda shi yake gaya mana ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kulli suwa haza wara'a wara'i to Ibn Taymiyyah da shi da almajiransa su kadai suka ce wannan hadisin bai inganta ba annabi bai ga Allah ba duk abin da yake nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake nuna iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne domin akwai aya ma Allah cewa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula su iyayen sai na rasula suna cikin adul fatrat ne ma a wata a wani bangaren kuma a'a sun kasance akan addinin Annabi Ibrahim ne an fahimta to a kaddara ma ba kan addinin Annabi Ibrahim suke ba su ahadul fatrat su ne mutanen da suka yi rayuwa a zamanin su ba turo wani manzo ba tunda ba a musu gargaɗi ba yaya wuta za su shiga ko aljanna akwai wasu mutane wanda ake kiransu ashabul araf wanda su za ga su ba a wuta za a sa su ba kuma su ba a aljanna za su suna tsaka-tsaki ne wannan qur'ani ya zo da wannan kalmar cikin suratul araf zaka gani hmm? to su iyayen sai eh an fahimta ko wana da ashabul arafi rijalan ya arifuna kullum bisimahum mm. misali to su wa'annan ahadul fatarati su ne wanda ba aiko musu manzo ba har suka zo suka yi rayuwa suka mutu to su wa'annan mutane ana kiransu ahadul fatarati suna da uzuri a wurin Allah in Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ya sa su a aljanna in Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ba zai yi azabtar da su ba domin inna Allah la yazlu misqala zarra Allah baya zalunci dizi da kwayar zarra to ka duba hadisin da ke nuna amma wahabiyawa ibnu taymiyyah da almajiransa suka ce ai iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƴan wuta ne inda hadisin Imam Muslim inna abi wa abaka finnar wani ne cikin sahabbai wanda baban shi ya mutu a harkan kafirci shi kuma ya musulunta sai ya zo ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina babana yake yanzu a halin da ake ciki a lahira ina babanka yake to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai ce ai babana yana aljanna babanka shi kuma yana wuta ba adalci irin na sayyidina Rasulullahi sai annabi ya ce inna abi wa abaka finnar Lallai babana Abu Lahab da babanka suna cikin wuta, domin Abu Lahab wan baban Annabi Muhammadu ne, Abu Jahil ma wan baban Annabi Muhammadu ne. To lalle wa'innan iyayen nawa suna cikin wuta amma bai ce Abdullahi ba. Kuma yawancin malami akwai wanda sun tafi a wannan bayanin haka wannan bayanin yake. Amma da yake Wahabiyawa maƙiya zan Allah ne sai su ɗauki hadisin su ɗaura akan iyayen Annabi. Ta yaya Annabi zai zama rahama ga talakai a duniya ga baki ɗaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. ya Rasulallah ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai in an ce al'alamu fa kullu ma su walla duk abin da ba Allah ba annabi rahama ne ga wannan abin ba wai ana nufin annabi rahama ga mutane ne kawai ba a hadda dabbobi da ainihin duwar wasu da ainihin bishiyoyi da ruwa da duk abin da ka sani wa mamin dabbatin fil ardi wala da'irun yadiru bi janahi illa umamun amsalukum to wannan abubuwan da kai na duniya ga baki dai annabi rahama ne a gare su annabi zai iya zama rahama ga talikai ga kowa da kowa amma ya kasa zama rahama ga iyayensa to wannan magana kabrat kalimata takarju min afwahihim iya na illa kaziba wahabiyawa ba sa ganin girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin rashin ganin girman annabi muhammadu sallallahu alaihi an samu wani wanda gashi yanzu aqidarsa a bakinsa yake cewa wai baya neman taimakon tijjani baya neman taimakon inyasi baya neman taimakon dan fodiyo kai ko taimakon annabi Muhammadu ma baya nema bacin annabi Muhammadu ya taimake shi kuma annabi Muhammadu zai taimake mu shi wanda yace baya buƙatar taimakon annabi Allah kar ka sa annabi ya taimake shi gobe kiyama hatta annabawa ran alƙiyama sai annabi ya taimake su domin kowa zai shiga cikin damuwa wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid kowa yana cikin maye yana cikin ɗimuwa da tashin hankali sai na rasulullahi kaɗai zai iya zuwa gaban Allah ya kirari ya sujjada Allah zai ce irfara a saka ishfa'atu shaffa daga kanka nema taimakon abin da kake nema nema ceton ma an baka annabi zai ce ya rasulullah ya Allah annabawa za a ce annabi ka cece su nan kowa zai dawo hankalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta annabawa tukunna kowa ya samu natsuwa sannan annabi ya ta al'umman duniya baki daya yana cewa shafa'ati yawmal qiyamati haqqun amman lam yu'min biha lam yakun min aliha ceto na ran alkiyama gaskiya ne wanda bai imani da ita ba ba zai zama daga cikin wanda zan ceta ba wa'innan mutane wahabiyawa a cikinsu ne fa aka samu wanda ya ce annabi muhammadu mutum ne kaman kowa su ne abubakar goma haka ya ce annabi muhammadu mutum ne kaman kowa kai a cikinsu ne fa wahabiyawa aka samu mutumin da ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan ba shi da albarka haifan abinda haifan ke ne ya faɗa annabi muhammadu ba shi da albarka wanda ba dan annabi muhammadu ba da ba a samu albarka ba hatta halimatu sadiya lokacin da ta ɗauki manzon Allah za ta shayar da shi za ta shayar da shi tana ɗaukan shi dabbanta abin hawanta jakinta ta ƙanjame duk ta bi ta rame tana ɗaura annabi akan jakin nan jakin ya cika da nama tab nonon jakin ya cika ya cika tab tab bayan ta koma gida dabbobinta wanda duk sun bi sun rame duk suka cika da nama nonon sai cika tab tab hmm. shi ne zaka ji malaman sira suna cewa ba ammat qabilata halkairatu, wal barakatu nan da nan zuwan annabi nan ƙabilar Sa'adu albarka da alkhairai ya lulluɓa ainihin wannan ƙabila amma ga haifan saboda maƙiyin annabi ne ba wahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da albarka nan aka samu ainihin Ahmad Gumi yaron Abubakar Gumi a nan garin Kaduna ya ce wai akwai wani abu wanda sayyidina Rasulullahi zai yi wanda wannan abun sayyidina Umar ya hana shi saboda me saboda wannan abin da annabi zai aikata gaba ke ɗaya ya saba ma ka'idojin addinin musulunci Ahmad Gumi ya faɗi wannan maganan. Kilif ɗin yana nan yana yawo a duniya Ahmad Gumi. To bacin haka duk abin da ke nuna girma da isa da martaba na na Rasulullahi za ka samu mutanen nan ba sa so kullum burinsu su mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya. Wannan ita ce aƙida ta menene? Aƙida ta Wahabiyawa. Suna ganin annabi bai isa ba, annabi bai kai ba, annabi mutum ne kaman su. mutumin da ya je sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ya je ya ga Allah ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kulli suwa haza wara a wara'i ya je ya ga Allah al'arshi wacce a cikin halittun Allah tana da girma amma annabi Muhammad sai da ya taka al'arshi da takalminsa da takalminsa ya taka al'arshi wa qad khada al'arshul majid li wada'atin fa'innaka fawqal ka'inati sama'u al arshi sai da ta kaskantar da kanta sanda annabi ya zo annabi ya taka ta da takalmi duk girman al'arshi wallazi kalaka sab'a samawatin fi ta ayyamin sun stawa 'alal arshi duk girmanta Allah ya ambace ta da mai girma laqad akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitun harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim duk girmanta Allah ya ce mata al'arshi mai girma amma duk girmanta girman annabi Muhammad ya fi ta takalmin annabi Muhammad ya fi al'arshi Allah ya ji kafa da bege ya ce annabi Muhammad takalmin ka ya fi kowa aka samu mutane hankalin su ya tashi musamman su wahabiya mu mun san takalmin annabi Muhammad ya fi al'arshi ya fi kowa ya fi kowa takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ni ba ba kai ba karabiti bola ba wahabiyan banza da kiki irin su shehu ibrahim fa cewa yake walati a kullal yawma turbata na alihi hmm. walati arakum lil amidil mubashshari yake cewa ina ma in zama ainihin kasar da takalmin annabi ya taka wa hamila ka asin ko in zama mai daukan kofin da sayyidina rasulullah walati akun da lawma shurbata ma'ihi hmm. ina ma in zama kurbarin shan ruwan manzon Allah ina ma in zama kasan takalmin barhama in yasu abdin zati ba ma ba cewa yake ya zama takalmin ba ina ma ya zama kasan da takalmin annabi ya taka to irin su ne fa ake magana amma da ku da kikai ne wahabiyawa makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ku da aiki sai kaskantar da sayyidina na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa duk abin da na martaban manzo Allah ba sa so daga cikin rashin ganin girman annabi sun ce wai annabi na fitsari a tsaye sun gasgata wannan maganar hadisin cikin bukari ƙarya ne duk wanda ya ce annabi na fitsari a tsaye ka ce uban shi na fitsari a tsaye duk wanda ya ce annabi na fitsari ka ce uban shi na fitsari kaga uban shi yana fitsari a tsaye wallahi ba zai yarda ba hadisin Huzaifa atan nabi sallallahu alaihi wasallam su bada taqwan fa bala qa'iman manzo Allah ya je bolan waɗansu mutane yayi fitsari a tsaye me zai kai manzo Allah bola kowane littafi da ka sani ƙarya zai iya shiga gaskiya zai iya shiga ciki qur'ani ne kawai abubakar goma ya taɓa faɗin haka yawa qur'ani ne kawai alƙawarin zai kare bukari da muslim ba amma ya alƙawarin zai kare qur'ani goma ya faɗi to ku ce bai baro ya zo ya karyata hadisin bukari buni goma ma ya karyata hadisin goma har ya koma ga Allah bai yadda amma hadisin muslim da yace amma annabi asiri bai yadda da shi ba ya ce ƙarya ne ya ce duk wanda yace amma annabi asiri kafiri ne haka ne ji da kunne na Abubakar Gumi ya faɗa mu gumin nan mun yi zamani da shi domin mun gan shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku akwai layi layi layi layi mai barota lokacin da shi Sheikh Burhanuddin suka zo wannan taro da muka na je na kai su gidan Musa Asadu Sunna nace ka ganshi. shi gashi nan mu da shi makwabta ne sannan na kai shi makarantar da Abubakar Gumi muna yara yake zuwa sauka a layin nan Hausawa Road mu mun sha ganin Abubakar Gumi ya zamani mun san san da ya mutu mun san san da Abubakar Gumi ya mutu da wayen mu an gane ko Yana mai tabbatar muku duk abin da ke nuna kima da daraja na tsaye na rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannewa suke sun ce annabi na fitsari a tsaye bayan sun ce annabi na fitsari a tsaye sannan kuma sun ce wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ɗakin wata mata ya kwanta akan cinyanta mata aure fa mata aure duk yana nan duk sassanya a cikin littattafai kai akwai ma hadisin da suka soka a cikin ibnu maja wai annabi ya ba wani kato umarni ya je ya sha nonon mata aure nonon mata aure to lokaci na yayi in Allah ya da in na dawo zan cigaba muku da bayani insha Allah bismillah yawwa kamar yadda sayyidi mustapha ya koro wannan bayani sai ya tuna mini da wasu bayanai kamar yadda shi muhammad dan abdul wahab yake faɗa a cikin littafin shi manasikul hajji wal umrati cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada a ziyarci kabarinsa wato suna hana ziyaran kabarin ma'aiki alaihi salatu wassalam duk na aqidin su ne fa a cikin wannan littafin ku je ku gani za ku ga inda dan Abdul Wahab ya haramta ziyaran kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su Ibn Baz duk sun yi wannan rubuce-rubucen akan cewa ka a ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ko duk ma'abocin ilimi idan ya shiga littafin ashifa shifa zai ga inda alqadi iyal ya yi magana akan ziyaran kabarin manzo Allah sallama akwai hadisi da manzo Allah sallama yake cewa man zara qabri ba'da mauti fa annama zara qabri fil hayati man zara qabri ba'da mauti fa ka'annama zara qabri fil hayati fil hayati wanda ya ziyarce ni bayan na yi wafati kaman ya ziyarce ni ina da raina shi a wajen manzo Allah sallama idan ka je ka ziyarci kabarinsa kaman yana ganin ka ne a halin rayuwarsa irin ta duniya da wannan jikin nashi duk da mu a gunmu bai mutu ba eh duk wanda ya ziyarce ni yanzu bayan an rufe ni a ƙasa kamar ya ziyarce ni ne ina da rayuwata shi agun gun shi haka ne sai dai martaba martaba ce Agun wani mutumin kai ɗin da ka je ziyaran wani zai ga manzo Allah sallama kaman ga shi da ransa ne ya kai mai ziyara in matsayinsa ya kai amma matsayin ka bai kai ba zaka ga dai kabari kake gani to manzo Allah sallama ya ce kuma man zara qabri fil madinati wajabat lahu shafa'ati duk wanda ya ziyarci kabarina a Madina to cetona ta zama wajibi a gare shi dole ne ni zan cece shi to amma suna cewa manzo Allah sallama kada a ziyarce shi suna hana ziyaransa wai bauta mai ake zuwa yi suna hana ma ziyaran kabari gashi ko hadisi na manzo Allah sallama ya zo da cewa ah, nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha fazuruha nasik wal mansuk fazuruha sai ya nasake wancan nahaitukum din an ziyaratul quburi dan haka ziyaran kabari ba ma na manzo Allah sallallahu alaihi ziyarar kabarin ma kowane musulmi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ga sayyidatuna Fatima ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi tana ziyartar ta Hanza tana ziyartar Hanza a Sayyidina Hanza tana ziyartar shi a kabarin sa duk ranar Juma'a a wata ruwayan aka ce so biyu take ziyartar shi a sati sai ta je wajen ta yi sallah raka'a biyu idan ta yi sallah kuma ta addu'a a gare shi ta yi kuka sai da tana Fatima kenan idan har ziyaran kabari haramun ne ta yaya za a yi sayyidatuna Fatima ta rika ziyaran sayyidina Hamza ta yaya za a yi haka sannan ita sayyidatuna Aisha a ɗakin ta aka rufe sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma anan ta ƙare rayuwanta tana yin sallolinta tana yin harkan ibadinta a wajen kabari in har ziyaran kabari zai haramta to babu yanda za a yi sayyidatuna Fatima ta ci gaba da ziyaran kabari wato wannan suna suna yin wani abu ne eh, na yadda za su advertise na ƙungiyarsu advertising ɗin ƙungiyarsu ta hanyar haramta wasu abubuwa don su ɗauke hankalin mutane wato mu an san mu da ziyarar kabarin manzo Allah sallama me suke so su nuna wa mutane shirka muke zuwa mu yi don su ɗauke hankalin mutane a dawo gare su abin da suke ta yi kenan shekara arba'in da wani abu a nan ƙasar in dawo batun zage-zagen malamai da ake yi da da suka kai ƙara yanzu wajen DSS shekara arba'in da wani abu kuka yi kuna zagin iyayenmu shehunanmu ba sa kula ku mu ma ba su ba mu umarnin mu kula ku ba har aka zo gurin da muka ce to mun yi muku nasiha cewa ba a zagin musulmi a manzo Allah sallama ya hana a hadisi ko muka ce ba a zagin mamaci domin kuna zagin shehunanmu da suka mutu suka koma ga Allah muka ce muku manzalar sallama ya hana duk ba ku ji wannan yaran ba sai muka ce to bari mu ɗauko irin yaran ku sai muka fara ɗaukar irin yaran ku muke mai muku da raddi mu ma aka samu masu zagin ku a ciki akwai masu kuma raddi na ilimi to yanzu mun gode wa Allah da kuka fara hankalinku ya fara dawowa ku har kuka iya ɗauka kuka kai wajen DSS kaga ƙarshen tika tika tik za a daina abin kenan tunda har kun san tunda mun gano cewa ashe in an zagi naku kuna jin zafi kamar yadda in an zagi namu muke jin zafi to wannan ba gudu ba ja da baya in Allah ya yarda ba za mu daina ba har sai kun daina eh, zagin malamanmu za mu kama malamanku mu zaga inda ya kamata mu raddi na ilimi za mu yi dan mun fi ku hujjoji mun fi ku hujjoji shekara arba'in da wani abu kai kuna zagin shehunanmu a wannan ƙasa to ni ni ina ganin ma billahi azim ci baya ne ku yi wa wani shai kamar sai di ga shi. ku zo ku zage shi ni kuma zan rama na ɗauko albani ko jafar na rama a kansu wallahi na ci baya na ci baya domin sai di ya fi daraja duka wani malami da yake na wahabiyanci tun daga farko zuwa ƙarshe ba maganan albani da jafar ake ba wannan larura ce ta sa muke ɗauko irin su Jafar ɗin. Eh, dan babu wanda kuke gani da mutunci a Najeriya kamar su, sai muke ɗauko su muke ramawa. Amma in kun zagi sai di Mustapha, ni na ɗauko Jafar ko Albani na rama, wallahi na ci baya. Ban rama ba, ko kwata ban yi ba a ramawa. Sannan alhamdulillahi, sai di Abul Fatih Sani atijani ya ba da hujjojin shiga shi. To don haka muna kira gare shi a ci gaba mu ma ba za mu daina numfashi ba har sai mun ga ƙarshen ku kuma ina mika muku ku wahabiyawa sako cewa mu almajiran shehu tijjani wallahi ba a halitta da za ta iya ganin bayan ba aikin banza kuke yi harara a duhu ba a yi halittar da za ta iya ganin bayan ba muna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh kuma muna da yawa salatan da muke yi da istighfarin da la ilaha illallah zai bari ku ku ga bayan mu sannan mun fi ku yawa in cinyewa ne za mu iya cinye ku wanda Sheikh eh, Lawan mai baro eh, Lawan mai guduma ya sha faɗin cewa ba ku fi cikin akori kura ba ba ku bane ne kuke kuke biyan iyayenku nono nonon su da kuka sha ba ku bane kuke canza wa kanku sunayen da iyayenku suka suka sa muku saboda me saboda sun rayu a cikin shirka ko ba ku bane to dan haka me abin faɗa ne me abin mu muna da abin faɗa a kanku ku kuma ba ku da abin faɗa a kanmu don haka sannan sai magana ta jakin bauchi jakin bauchi mai tauhidin kuda wanda gwara tauhidin kuda ma gara na bi tauhidin kuda da bi tauhidin Dr. Jaki Dr. Jaki fa'u aswata kuma aka ce fauka sautin nabi ko kuma la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan haka ayan alqur'ani tace amma da ya tashi ya jero fadin su shehu tijjani eh su shehu ibrahim su sheikh dan fodiyo su sheikh eh, sayyid abdul qadir al ya jero fadin fadin su da fadin manzo Allah sallama ya kira su da irin abin ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin abin da ya kira su la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan kadi ya'lamu Allahu alladhina tasallaluna minkum liwaza falyahzar alladhina yukhalifuna an amrillahi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim to muna fatan wannan azaba din mai radadi ta tabbata akan shi inda ni ne alkali nake da ikon yin shari'a akan Dr. Jaki wallahi tallahi ko kuma da ni ne gwamnan Bauchi ko kuma shugaban ƙasar Najeriya babu magana wata shari'a ga ayan Qur'ani ta ce kada ku hada kada ku faɗi sunan manzo Allah sallama yanda kuke faɗin sashin ku da sashi yadda zaka kira Shehu Tijjani daban yadda zaka kira manzo Allah sallama daban Shehu Tijjani waliyi ne manzo Allah sallama annabi ne mursali ulul azmi to dan haka kada ka kira shi kai ladabi a da'irar manzo Allah sallama fiye da ladabin da zaka yi ma a kiran Shehu Tijani balantana shi ba ladabi fa yake wasu Shehu Tijjani ba zagin su yake kuma sai ya jera manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan jerin zagin to da ni ne gwamnan Bauchi ko kuma shugaban ƙasar Najeriya wallahi babu wata shari'a sawa zan a kashe shi a bainar jama'a shi ne hukuncinsa ku da kuke tada eh, wuya eh, kuke eh, tada jijiyar wuya ya fi Sheikh Abdul Jabbar nasaba ne baban Sheikh Abdul Jabbar duk Afirka kai ba Afirka ba duniya ta san shi a ilimi ta sallama masa kuma dan sufaye ne amma da ya yi wani abu na rashin ladabi a janibin manzo Allah sallama kuma yake ansa cewa ladabi yayi eh, rashin ladabi yayi yake ansan kuskuren sa ba a yanke masa hukunci ba ina su Abdul Inyas ba a yanke musu hukunci ba me ya fi su ina su eh, Yahaya sha'iri ba a yanke musu hukunci ba sai shi shi waye mutumin da ba dan kowa bane ya riga ya faɗi cewa mahaifinsa mafarauci ne ya faɗi cewa mahaifinsa mafarauci ne ba komai bane ya ƙare rayuwarsa haba'an mansura ɗan daba ne to ina ga, wanda shi baban shi waliyi ne duk afirka ta san sha ilimi yadda ya amfanar da addinin musulunci najeriya ba za a yi maganar tarihi na addinin musulunci ba dole a kano musamman a kano sai sunan baban abdul jabbaru ya fito wanda mu a gurinmu abin da abdul jabbar ya yi shi ne ƙasa da abin da Dr. Jaki ya yi. Shi ne ƙasa. An lizimta ma shi Sheikh Abdul Jabbar ne. An lizimta mai ne kuma mun sani cewa mu laifin shi ɗaya a gurinmu ya ƙi ansa kuskure. Ya ƙi ansan kuskure. Amma Abdul Jabbar ba shi da ƙasdi na zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an sani cewa ba a wannan da'irar ya fito ba. Shi kuma Dr. Jaki an san da'irarsa ta zagin annabi ce kai tsaye kuma ya fito ya maimaita cewa shi ba kuskure ba maganar da ya faɗa haka take to don haka irin wannan tauhidin ba ma buƙatar shi tauhidin Dr. Jaki domin a duniyar musulunci su kaɗai suke da wannan tauhidin idan babu wani mutum da ya rayu a ƙasar Najeriya musamman arewa da zai ce bai san Allah Allah ba ne, manzan Allah manzan Allah ne waliyi waliyi ne, babu shi mai ƙawa'idi ya kawo mana tauhidi ya faɗi sufofin Allah wanda suka koru ya faɗi sufofin Allah wanda suke tabbatattu ga Allah ya faɗi sufofin manzanni wanda suka tabbata a gare su da wanda suka koru a gare su dan haka wannan tauhidin kadai fa ya ishe mu tauhidi ba mu buƙatar tauhidin ka eh, ta yayi malam kada ya To alhamdulillahi kamar yadda yake magana akan ah, muna ƙara kira ga sufaye duk abin da za mu yi mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ‘yan tijjaniya da ‘yan ƙadiriya mu zama ‘yan uwan juna ne sila abdulkadir jilani mai gidan shehu tijjani ne domin ya riga shehu tijjani zuwa hasali shehu tijjani ma ya yi ɗariƙan ƙadiriya daga baya ya yi ɗariƙan nashkambadiya ya yi ɗariƙan rufa'iya ya yi ɗariƙan shaziliya daga baya ya ansa ɗariƙa tijjaniya ahmadiyya muhammadiyya daga kakansa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kamata mu tijjanawa da kadirawa da sauran sufaye gabaki ɗaya mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki tsaya maɗaurin ki ɗaya kuma ina kira ga dukkan wani batijjani kada ka sake ko ba kadire ka haɗa kai da wahabiyawa ba a haɗa kai da wahabiya kai ba wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala wahabiyawa ba sa son mu nuna kun bi afwahihim wa qulubuhum wa ba qulubuhum yadda ka san wahabiyawa ba sa son yadda ka san ba sa son yan shi'a haka wahabiyawa target din su in sun gama da yan shi'a za su dawo kan sufaye ne sufaye na fa ba wai kawai tijjanawa bane za su koma kan kadirawa za su koma kan tijjanawa sai sun ga sun karar da mu wannan shine target din duk wani ba wahabi to saboda haka lallai ilalla dukkan abin da yake nuna kaskanci ga sayyidina rasulullahi shi shine ainihin wahabiyawa suke bukata mm. yanzu misali hadisin da ke cikin wannan littafin ku je ku duba cikin wannan littafin kun san na daina ba da references a banza wahabiyawa ta ba su karatu a mm, banza ga dai shi ibnu maja amma ba zan faɗa muku babbar zan faɗa muku babi ku je ku duba amma ba zan karanta muku ba ku samu ilimi ku je ku karanta da kanku ku je ku duba babu rida'il kabiri babin da ake shayar da babba nono za ku ji hadisin da aka rasauta shi ga manzon Allah ni dai mai ɓarota ban yarda da wannan hadisin ba amma zaka ji wahabiyawa yaɗawa suke suna yaɗa shi ne fa su sun yarda wai wani sahabi ne ya kasance yana shiga cikin gidan wata mata sai mijinta ya kawo ƙara kuma wannan sahabin balagagge ne wa sai ta kawo ƙara cewa wani fa yana shiga cikin gidana sannan naga mijina ran shi yana ɓaci fa inni aitu, karahiyata ina ganin ɓaci rai a fuskar mijina wai buɗan bakin annabi sai ya ce mata shahid da shi nonon ki ƙato fa balagagge namiji wallahi yana cikin wannan littafin shayar da shi nonon ki ki ba shi sai ta ce ya rasulallah wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir ta yaya zan shayar da shi bayan shi babban namiji ne sai annabi ce duk da haka ki shayar da shi ki ba shi nonon ki kawai ya sha kawai sai ta fito da nono ta ba shi wannan katon ya sha wai duk malaman duniya an ka tambaye su meye ma'anan wannan hadisin me sai ce wai ya samu kususiya ne kawai kususiya daga manzon Allah shan nonon matan wani shan nonon matan wani to kaga mu wannan hadisin in mun jiran mu ɓaci yake ba wahabiya ko tabbatar da shi suke duk mm. abin da ke nuna ƙasƙanci ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahabiya tabbatar da shi suke sai dai malam Mustafa yayi bayani akan abin da ya janibin akan abin da ya shafa akan abin da ya shafa ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahabiyawa sun hana ziyarar manzon Allah dukkan su wahabiyawa almajiran ibnu taymiya ba a samu hana mutane ziyarar annabi ba sai bayan samuwar ibnu taymiya muna ji ma wannan ƙaramin bawahabiyan lukuwa maye mai cin doki lukuwa ba na sakkwato muna ji abin da ya faɗa ya ce idan ka tafi ka je ka ziyarci manzo Allah ka yi aikin banza mm. to kai ne ka yi aikin banza malamin ka ibnu taymiya shi ya aikin banza da abdul wahhab su suka yi aikin banza amma ziyaratun nabi qurbatun min azimil qurbat ziyarar manzon Allah ibada ne mafi girman ibada kusanci ga Allah ne mafi girman kusanci ga Allah Malam Mustapha ya karanta man zarani bil madina kaman zarani fi hayati man zarani ba da ba ba ba da mauti kaman zarani fi fi hayati ko to wannan hadisai suna nan malamai sun yi sharhi akan su duk da wa'annan hadisai da suke nuna ziyarar manzo Allah Ibn taymiya da almajiransa duk sun ce hadisan ƙarya ne duk sun ce na ƙarya ne su ne Ibn taymiya da almajiransa zaka samu malaman hadisai ne duniya sun inganta amma su almajirai Ibn taymiya sun ci hadisan ƙarya ne duk hadisin da ke nuna darajar manzo Allah da hadisin Abu Hurairah manzara kabri man salla alai inda kabri to duk sun je ba ba a je ba ya za a salatin a wajen kabari to duk sun ce wannan hadisan na ƙarya ne kuma eh, almajirai almajirai ibnu taymiya ne amma fa sun sun ce ibnu taymiya kuma in ka je kabar in ka je unguwarsa kar ka wuce ka je ka ziyarci kif in maratta bi qasiyuna ala sarafihi darikun alim hmm. mutafarridu in ka wucewa da makabata ta qal'a a unguwar qasiyuna akwai wani akwai wani kabarin wani alimin mutafarridu malamin da duk duniya babu kamar shi Ibn Taymiyyah ka tsaya ka je ka ziyarce shi kaga sun hana Annabi sallallahu alaihi sun hana aje a ziyarci manzon Allah amma sun ce aje a ziyarci Ibn Taymiyyah karshe ma a cikin littafin shi Ar-Raddu a Kitabur Radd al Aqna'i Qadil Malikiyya Ibn Taymiyyah yace itiyanu masjidin nabi da kabrin nabi laysa bi da'a ka tafi masallacin annabi dan ka ziyarci manzon Allah aikin banza ne ba da'a bane wallahi Ibn Taymiyyah ya faɗa wannan da bakin sa yana nan a cikin littafin Ar-Raddu adal akana'i adal malikiya sannan har ila yau abin da zai baka mamaki su wahabiya wannan sun ce annabi bai isa ya Allah ba idan shi bai kai ya ga Allah ba amma sun ce ibnu taymiya ya ga Allah ibnu taymiya ba wa ayyanta mawjudan ta'ala sifatu wa shahadta mahabuban bi ainil basirati ya kai ibnu taymiya kaga Allah wanda sifofinsa suka ɗaukaka kuma kaga manzon Allah da idanu na basira bayan sun ce ba a ganin manzon Allah sun ce ba a ganin manzon Allah ko to sun ce ibnu taymiya ya ga Allah sannan a cikin wannan littafi mai suna ah, ah, fatahul majid dan abdul wahab abin da ya faɗa cikin littafin nan cewa ya asaya kairun min muhammadin sanda ta tafi annabi muhammad alkhairi sanda ta tafi manzon allah a cikin wannan littafin abdul wahab sannan a cikin wannan littafin mai suna at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu na imam al-albani na imam albani yana cewa la jaha bi rasulillah manzon allah bi da wata alfarma a cikin wannan littafin gashi wai manzo Allah bai da wata alfarma to wannan fa ita ce aqida ta wahabiyawa aqida an gina ta ne baki ɗaya akan rashin ganin darajar manzo Allah wallahi yaya na mai ɓaro ta ya faɗa ran da na gayyace shi taro a masallacin da na haɗa taro yace wallahi tallahi duk wani bature da wani ɗan faransa da kaga ya ainihin ci mutuncin manzon Allah wallahi ɗan izala wahabiya suka koya mai su ne masu gidan shi su ne fitinan duniya wahabiyawa su ne fitina ta duniya duk wani kaskanci da bala'i da muke shiga a duniya wallahi tallahi karkashin bala'in wahabiyawa ne duk wanda kaga ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi wahabiyawa ɗan izala su suka koya mai saboda haka lallai ina mai tabbatar muku da cewa wannan aƙida gurɓatacciya ce kowa ya gane wallahi ba sa son manzo Allah hmm. yanzu wannan ƙadiyar da take faruwa da yawa waɗanda ba musulmi ba suna gane cewa wai anya wa'innan musulmai ne kuwa mutanen da ba sa ganin darajar annabin da ya zo da musuluncin ka ga ai wannan kuwa anya cikakkun musulmai ne kuwa to ai shi girmama manzon Allah shi ne asalin addini duk wanda bai girmama manzon Allah wallahi ko yayi sallah aikin banza ne ko yayi azumi aikin banza ne domin la tu'minu billahi Allah ce wa rasuli yace wa tu'ziru wa tuwaqiru ka girmama manzon Allah ka kambama manzon Allah ina ku kuka ina ku ba ku ganin darajar annabi kasancewa na ga wani kilif na wani balarabe aka tambaye shi shin annabi yana yin kuskure ya ce tabbas annabi na yin kuskure sai aka tambaye shi aka ce mi shin ibnu taymiya ne kuskure shi ne bai taba ganin kuskuren ibnu taymiya ba wallahi alazim na ga wannan bidiyon annabi na kuskure amma bai taba ganin kuskuren ibnu taymiya ba ibnu taymiya baya kuskure shi yasa muke gaya muku ibnu taymiya shine annabin kowa biyawa ku bar addinin ibnu taymiya ku dawo addinin annabi muhammadu kuna ganin girman ibnu taymiya fiye da ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zancen maganan cewa yanzu Sayyid Abdul Fatih Asani ya zo ya ce Albani shi ya koyar da ta'addanci da shi da da Jafar wannan ai ba wani abu bane in an faɗa kuma sai ranku ya rinka ɓaci ba sa son a rinka ce musu yan boko haramun ne amma mu ni ba sai mana yan haƙiƙa ai yan haƙiƙa ne ba za faɗa mana yan haƙiƙa ne yan kaza kaza to mu ba ku faɗa mana yan haƙiƙa in kun faɗa mana yan haƙiƙa muna jin daɗi ne ba ma jin daɗi amma ku ku ku misali ‘yan haƙiƙan da suke haƙiƙan da ta keta addini mu ‘yan haƙiƙa ne mu ‘yan shari'a ne kuma ‘yan haƙiƙa ne mu faɗa ku ji hmm. mu ‘yan shari'a ne ko mu ‘yan haƙiƙa ne eh, mu ‘yan shari'a ne ko mu ‘yan haƙiƙa ne amma ba irin haƙiƙa wacce kuke na danganta mu da ita ba to me yasa mu muna amsa cewa mu ‘yan haƙiƙa ne ‘yan shari'a ne ko mu ‘yan menene to ko me yasa ba za ku yadda ku ‘yan boko haram ba tunda iyayen ku suka koyar yanzu mu mun yadda iyayen mu da malaman mu su suka koyar da haƙiƙa mu ‘yan shari'a ne ko mu ‘yan haƙiƙa ne mun faɗa ba kuma ni ne farkon wanda yake fitowa ya ce mu 'yan shari'a ne ko mu 'yan haƙiƙa ba ne ko aboki da malam ya sahabi san kawai shi kan shi ya sha ya ce ya fito ya ce mu ce mu 'yan haƙiƙa ne to bisa ku ba za ku ce ku 'yan boko haramun ba ne in alkhairi ne malaman ku suka koyar kuma kun san wannan aƙidar daga cikin ku aka koyi wallahi tallahi malaman ku su suka koyar me yasa ba za ku fito ku ce ku 'yan ku 'yan boko haramun ba ne eh me yasa ba za ku fito ba saboda kun san ba alkhairi ba ce mu ku haƙiƙa da kake ganin ta ba komai bane hakika shine asalin tsantsan tauhidi kadaita Allah la ta ta'allamanna iza ra'aita ya talkalki li za kulikta ajral azaminhum liyal la tarkana ilayhi muballil ilahi barkana hmm. shi Ibrahim yace la ta ta'allamanna iza ra'aita kar ka ji radadi idan ka ga Iza ya talkalki cutarwa halitta za kulikta saboda haka aka halicce ka ajral azaminum Allah ya gudanar da cutarwa ta hannun halittar ne hmm. liyal la tarkana ilayhim dan kakka ka ta zuwa ga halittar ballil ilahi farkana ka karkata zuwa ga Allah mu ‘yan haƙiƙa ne na tauhidin Allah kaɗaita Allah idza ra'aita mazharal jamali la ta daga warda mazharal jalali idan kaga jamala ta zo samun kuɗi kwanciyar hankali duk daga Allah ne to idan kuma mummunan abu ya zo ya same ka nan ma ka yadda daga Allah ne shi Ibrahim shine shugaban masu da tauhidi hakika ita ce tauhidi ka kadaita Allah duk abin da ya faru da kai ma saba ka hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyid fa qul kullum min indillah wa ma li haula'i qaumin la yakaduna yafqahuna hadisa ana maganar tauhidi mu kwa ga mana tauhidi eh shi Ibrahim ne yake cewa idza kanat al aqdaru min malikil mulki fasiyani indi mahisiru ma biki wa ita ce hakikar ta mafa ita ce tauhidi kaɗai ta Allah idan kaddara daga Allah ne ko abin da zai sani kuka ko abin da zai sani farin ciki ni komai ɗaya ne a wurina shine fa tauhidi a nuna maka lallai babu wani farin ciki ko baƙin ciki ce daga Allah yake zuwa kar ga ya same ka daga wani ka ce wai a'a shi ne ya saka cikin wannan damuwa a'a wannan ita ce fa haƙiƙar ita ce koyarwa Allah ma'anan haƙiƙa shine ta Allah asalin tauhidi shine haƙiƙa an gane ko shine ta Allah asalin tauhidi ka gane lamu abu da bi haƙƙin illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ku wahabiyawa kwakwalwar ku ba ta wuce kwakwalwar yara yan shekara biyu abin da ke bani takaici duk girman ba wahabi da kwakwalwar ba ta wuce kwakwalwar yaro dan shekara biyu zan zo zan muku karatu akan duk da na ga wani dan izala ba wahabi mai adalci wanda ya zo ya yi bayani ya ce ya ku wahabiya ku daina kafarta sufaye ibnu taymiya ma ya faɗa yake cewa a cikin kalaman sufaye akwai abin da zaka ga ya ainihin ɗimautar da kai an gane ko amma kuma in an maka bayani bayanin abu ne wanda yake a bayyane na ga wani bawahabiye ya zo zan zo insha Allah duk abubuwan da ke damun ku zan zo in ba ku magani ciwon da ke damun ku na hauka zan zo in ba ku magani za ku warke in Allah ya yarda abubuwan da ake nufi irin so man ni wa man yarani duk wanda ya ganni ya so ni fi jannatul kulli bila buhtani yana cikin aljannar da goma ba ta har kirkiran ƙarya ba irin su karkasa ne bil ilmi wat tasrifi dan wannan karatun ya gigita ku in kuntu in qultu kun yakun bila bi hatta hatta kan tasarrufin ma ibnu taymiya yayin magana a cikin majmu'ul fatawa akan tasarrufi ya ce wa minan nasi man yatasarra wa minan nasi daga cikin mutane man yatasarramu man yatasarrafu bihim akwai wanda yake tasarrufin aljannu to kaga wa yake tasarrufin halitta in ba Allah ba to ibnu taymiya ma yayi magana akan akwai masu tasarrufin aljannu kaga tasarifi na Allah ne wanda yayi ne wanda tasarifin aljanu kaga ya dauke mai siffan Allah hmm. ba kwa gane karatu irin su as-sufiyyu ghayatuhu huwa